cikin sabon shirin sirrin ma'aurata shiri ne wanda yake ɗauko al'amura waɗanda suka shafi ma'aurata kai tsaye tare da warware zare da abawa akan waɗansu abubuwa waɗanda ya shige wa ma'auratan duku a bisa al'ada a kowane mako mukan tattauna da malama fatima nabulsi bako mfr wadda aka fi sani da malama ta sallah kuma ita take jan hankali tare da koyar da ko kuma isar da yadda addinin musulunci ya tsara tun daga tsarin neman auren da wanda ya kamata a aura da kuma tsarin da ya kamata a gina auren har zuwa lokacin da za a shiga muna bi ne daki-daki domin masu bibiyar mu. a wannan lokaci ma malama muna tare da ita kuma muna da maudu'in da za mu dora daga inda muka tsaya malama da kiga masu kallo sai ki sallama a gare su assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to alaiki salamu wa rahmatullahi wa barakatu a makon da ya gabata wance makonni biyu mun kalli abubuwa waɗanda suka shafi ma'aurata musamman wajen tsarin zance da kuma tsarin yadda ya kamata a ce an nemi auren to mu kalli yanzu duk an gama zance mhm. an zo za a yi shagalin biki mu kalli tsarin gudanar da biki da ake yi a baya da kuma yadda ake gudanar da biki a wannan lokaci da yawa musamman ku malamai kukan yi ko kukan alakanta waɗansu taɓarɓarewar auren ko kuma rushewar gininsa tun daga lokacin da ake shagalin biki malama yaya tsarin yanayin gudanar da biki a musulunci yake bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa qudwatina muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana wa habibina wa qudwatina muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam yan wa masu mu a wannan gidan tv namu mai albarka da lokaci mai albarka da masu kallon masu albarka da mu masu gabatarwa masu neman albarka mune muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to mala ka yi tambaya akan shagalin biki mm. wanda ika mata a yi shi to irin yadda addini ya tsara ko ko wanda ake hada shi da al'ada wata ba a barna a cikin ta ba idan daɗi yawwa ta yi na ce zunzurutun yawwa duk da shi <laughs> annabi alaihi salatu wasalam ba mu eh. fahimta mm. annabi alaihi salatu wasalam wayayyen mutum ne mm. mai tsari mai kyau mai cikakkiyar daraja mai kuma ɗora wa mutane abin da za su iya annabi baya kallafa haka ma Allah yake cewa bismillah rahman la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sadaqallahu alazim to wannan burwa muka yi shi duk inda yaga abu yayi kunci an ji ba daɗi a magana aure wallahi alazim son zuciya aka ji ba inda ba ce a nishaɗi ba ba a ce wai ku ɗauki amana a ce mutum wuce ni zan kai ta ni ba a banta ba mai kai min ya a wannan a dai yayi wannan abu ne ba mai mara kyau mai kyau ne amma yace na ji wanda ya buga ƙwarya ana biki ya danta a'a wannan fa malam ba fa sunna kai ba annabi ya bari a dan rakashe a dan caccashe eh. amma fa ba inda za a bada ke na barna ba a'a <laughs> me dan dadin da za a yi yau in za a ce akwai mata yan kada DJ ma'ana masu kada da kwaya da za su yi mata da zalla ku yi tsalle ku yi tumami duk musulunci ba bi hana ba abu biyu ne ba a yadda ba kada da namiji shiga cikin su kar kuma a ɗauki abin da suka yi na ɗaya ko abin da ko kwalle su a yaɗa wa duniya mm, musamman yanzu da kafafen sada zumunta eh, da suka tashi mm. za ga an ɗauka ko a yi abin da abin a bidiyo ɗin abu kaje a ji a dinga ɗaiɗai tashi annan mace wata ba in ya tashi ɗauka da kashe ɗani ne sai tun ba da ɗan kwana ja wayana da aka yana zumin yana me a kuma fitar shi ko kuma kirjin wata ya mace kun ga a ƙarshe wata daga nan ba sa'a ba in ta samu miji mai zuciya ya tashi shegen duka ko kuma ta samu saki kyakkyawa daga wannan kuma duk bin in yayi kaɗan ne ɗan laifi kaɗan da haka dan ku ji da kyau mata akwai tsari da addinin musulunci ya tsara mm. wanda da za mu bi shi za mu ji daɗi za mu ji ko mata ba hana mu ɗanye ra'asa ba a ɗan motsa a yi farin ciki a yi murna duk babu komai mm. a yi shi tunda hatta a bangaren makaranta muka yi wannan na in nishaɗi da nishaɗin da ake yi mm. akwai masu yabo da muka saka ko kuma su yi wani bege na amarya wanda zaka ji ana yi wa amarya da angon waka ana yi musu yabo ana faɗin halayen ta na kirki hmm. yar gidan girma akwai malama Hafsatu Garba ta kan mana wannan a cikin akwai da su malama umma akwai malama da suka cire makarantar mu wanda suke na nashida irin su Aisha Awwal duk za a zauna wallahi in ga da ake ne sai a baka sha'awa da'ira za a zauna ta zauna ake ana yi ana yi ana ne ba annaba ana lokacin har alherai muke a tsakanin mu. Hmm. tunda mu ma ka dauka bikin ainihin muna yi Eh. za ga mu ɗauko kaya mu ɗauko kuɗi mu ɗauko abu don mun babba da shi wajen raba. Mm. to inda biki aka tsara shi na addinin musulunci kuma da hada da shi cikin farin ciki da shi mu ma tsaya mu kafa da addinin musulunci akwai dai da aka ci a cikin daɗin ba ku da zaba ba eh. musulunci ya tsara komai in ka an ce ba wata fargaba a cikin sa mm. shashanci ne da rashin sanin kai muka cutar da kanmu mm. annabi alaihi salatu wassalam inda aka ɗauko tsarin aure da ake shi a musulunci wata rana taɓa ganin mata ai za su tafi za su kai amarya wanda har yake ce su to ya za ku zama ya ku ta kuje su ce ai mu za mu ta magace a'a mun kun ji eh wata waka ba haɗe tsaro su yan baita ya ce ku ce an kawo mun karɓa haka dai kamar da ake nan a tafi ku ce ku yi shi to da can da duniya take zaune a kwance a nan in za a ɗauki amarya ai akan ɗauke ta har da wasu yan waƙoƙi da ake tafiya ake su eh. kuma tare da za a gani a san albarka na wucewa ba tare da an kushe matan ba hmm. to zamani ne izo ilalace kun ga abin tafiya suke lokacin nan ba a yi suka kuma ba yawan maza ne a cikin matan da suke tafiya suke yi akwai ni su ga yar ku nan ga yar ku mun kawo ga yar ku masu gida ga yar ku mun kawo ta kici ta kisha sai dan karan kuka kuka kaman bauli idan aka aka dare eh. ana mun hausawa eh. sai ka zara ta kuma kuma in kuma in kuma ta ka ci aka ci ba sai ka ci ana tafiya ana cewa a azzikiri ga baiwar Allah da annabi mun kawo a baiwa annabi dan gishiri ana ana ana leƙuwa su ɗauko langa tuwo su miƙo su dauko haka fada a garin nan ka da Kano muna yan muni muni muke bi a dauko eh. kyauta a dinga yi da an ji an ce eh, sadaka ce a lokacin nan duk da mutum je tsara sadaka sadaka ka ce ka kaya uba ya biya sadaki shi ne aka sani ba mm. ta ɗauki a wa an wannan ba'a to irin wannan sai a ce to gaskiya tunda ubanta yayi karamci ma ba wani mai karamci wani ili kuma ya kosu ba langa tuwo ba ta a dauko a ce a je a ba na amarya za ka yi ta an san ya ce wata ke fakire ya ko mijin faƙiri sai a ba da taimako a je wani daga baya zai sa ba bi gidan mijin a kai mishi alkhairai wallahi zama na kyau na amana namiji zaka ga in ya ga mata ma yan biki janye jikinsa yake duk mai gidan da ake suna ko biki a gidansa a zamanin da a cikin nan saboda suna koyi da irin koyi na gida a sallallahu Salama ba za a ga mai gidan a cikin gidan ba amma yanzu kama kafa gaɗa da mai gidan A'a matar wani ci ai wacce ban ta ci ai a ah, to to ya ilahi ta ya zai mata ba zan jin haushin ka arai ba ka dai idan mata makota ka gaisa su to yanda ake tsari na aure inda ake a da da kuma a musulunci da ake mm. idan aka dauko mata ne in su za su gaita aka tsara ta da kaiwar mata sannan za ka yi ma binta rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi alaihi wasallama shirya ta an dauke ta daga iyalinsa an ɗauki abin da mahaifiyarta ta yi mata na abin zinariya an bata an ɗau kayan da annabi sa suna yi mata mata dan kai yarka zinariya wuya ko wani abu nan koyi ne da gidan ma'aiki domin da da haramci da bai amma Fadima sarka da ka bata ba ɗaya daga cikin yaruwar uwar faɗi ma ta taba ɗauko abin wuyanta ta kawo Zainaba ce wata fanshi mijinta sun aka kama shi hmm. annabi na gan abin hawa ya zo mishi sau da sai da Khadija ba wai abin da zai wani ɗinta bai na ta a tausayin da tuno kuma matarsa to irin wannan in za a kai ana yin shagalin biki gwargwadon iko abin da kuka shirya tunda za mu daidai da wani zaman da muke ciki eh. da za mu bayani ko bai taba shari'a ba mm. a waru guri mata ku zama kune a killace a yi abin da ya cancanta gwargwadon karfin mutum mm. kada mutum ya yi alkawarin abin da ba zai iya ba kada ka faɗa abin da ba za ka iya ba domin kuwa akwai tambaya wurin Allah subhanahu wa ta'ala domin alkawari abin cikawa ne kama Allah subhanahu wa ta'ala wa auhu bil ahad innal ahad kana mas'ula al azim cikin suratul isra'i mun duba aya ta 34 haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa da haka ku cika da alkawari idan ka ce ni wajen auren nan zan yi kaza ko abin kawo kayan aure kaza zan kawo ka cika alkawari domin shi aure ba a masa iyaka ba tun daga ciyarwar har sadakin ha komai ba inda aka ce a auri mace da tsuran sadaki gaskiyar magana shi dai ne dai abin kyautawa amma in kai alkawarin ka kawo mata in kwantun kwani ka dauka ba ta musulunci bai ce haramta maka ba mm. ba inda ya ce ya datse amma ƙarya da yin abin da ba za ka yi ba da aje ka dauko abu a ɗauranto kaya a zo a zuba a kawo ka haɗa baki ba an fita da abin a sace kaya na wannan duk mummunan ɗabi'a ce ba ka yi abin da ya dace ba a wurin taron nan a tabbata an tsaftace yin auren ango da abokansu an yi ɗaurin aure an ɗaura aure an gama ku shirya kwarya ƙwarya walima wacce kuka sani cewar a cikin za a yi ta ba da ba ba tare da an samu mummuna abu ba ku ɗauki wanda zai mo ango nasiha ya faɗakar da shi dokokin Allah a wurin abokan ana yi ne domin 'yan uwa su ji a nashara bayanin da za a yi inda kowa ya je amma abin da ake so tun kafin auren ango isami malaminsa ko malaminsa don san duk wani ango da yake cikin garin kano mm. in dai ba ko kuma ce sassa ma dai mace na kasa ta musulunci mm. dan da wannan guri ba iya Kano muke ba eh. suna mazauna Kano ba duniya ce suke kallon mu sosai kuwa ƙasashe daban-daban to <laughs> abin ake so duk wanda yake tarbiya musulunci tarbiyya ɗaya ce dinin islam wahid da addinin musulunci ɗaya ne ba shi da wani tafarruki a cikinsa sai dai a ce an samu wasu abin su shigo wanda yake na irin guri guri guri da ake bi kamar yadda aka yi zama na sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam ko hikima da zai kawo ya kashi haka wasu suna faɗaɗa al'amarin addini wasu kuma iya kadan suke saboda tsoron kasa taka abin da ba su fahimta ba to inda kuke sai a samu shi wannan ango kafin a zo a bikin ya yi ƙoƙari ya samu malamin da ya aminta da shi i bayyana masa yadda ake komai tun daga wulatayyar da irin a shari'a abin da hau kansa a gaya man haƙinsa domin mutumin da ainihin ya sani aka sanar da shi to yana kiyaye abin nan ya aiki da shi in kuma ta ƙure kai malaminsa ne aka shirya don malami ba ya kai kansa ya neme shi hmm. eh, al'ilmu yi uta la ilimi shi ake je ba shi yake zuwa ba hmm. saboda haka zai za ku zaunar da angon nan a yi masa bayani tun da kan yanda ma shari'a ta ɗora mishi kafin ma ya taɓa matar sai ya san me sani to idan shi bai sani ma abaka ta ya za a kai ga wannan aka dole sai ya binciki amaryarsa mai sani na haƙƙin shari'a tun daga kan wankan janaba har zuwa ibadar ta alwala da sallah tsarki da kuma cewar shi ya za ta yi wankan jun haida an ya same ta dole wannan wannan wanka guda uku su ya bincike da shi ya bincike ta wanka na shari'a ya bincike ta shi da wanka wato na mu'amala tsakanin miji da mata na wankan janaba ke bincike ta wanka ɗauke jin haida sannan idan na biki ya zo ya za ta yi sannan i fara binciken sallata ko da ta asubahin za su fara in ya gani ta iya to alhamdulillah kan ya ce ta iya ta zara kuma da bai ta azhar sannan la'asar sannan magriba sannan isha shi sa ake ba wa ango yan lokutan sa to duk a cikin dai muna tafiya ne kan yadda ake shirin biki ta ba cikin ɗakin auren muka ce da datse wancan ba zan shiga da shi haka ba eh. su da haka a wajen sha'anin taron na bikin ana so a yi mu'amala dan Allah dan girman Allah da kuma doka domin duk wanda ya bi dokar Allah shi ya tsira mm. wanda ya taba Allah to isa ne wani jana a yi yana sa. a yi tsarin biki wanda maza daban mata daban maza daban mata daban maza za su yi hidimar su daga daurin aure zuwa abokan kai za su mata za su yi bikin a cikin gida ne ko ko wani guri suka samu katangage wanda babu fitina ba tsoro ba fargaba ba kuma daukan ƙarya a ciki a je a dauki abin da ba za a iya ba da dauki gidan wani wai taro ya fi karfin iyayen ba su da shi ko kuma a matsawa ango ango ba inda kace ce sai a dauko su gidan taro in yana da hali ya gaza iya yayi amma ba inda musulunci abinda yake a kansa biyan sadakinsa ya biya mace ta zama tamman tasa illa abinda zai mata ikaita in me shi ne ya yi ra'ayi ya kawo wani ɗauki da taimako ya ce a ƙara a biki ni'ima babu laifi a ciki haka musulunci tsara to masu kallon mu kada ku manta kuma kar ku sha'afa shirin sirrin ma'aurata kuke kallo wanda muke tattaunawa da malama fatima na bulisi ko wato malama ta sallah kuma muna magana muna tattaunawa a kan batun yadda ake tsara shirya bikin aure ah, za mu dan je hutun takaitaccen lokaci kuma idan muka dawo shirin zai dora Jama'a Assalamu alaikum. Sunana Asma'u Sadiq Baby Nice. Ku ci gaba da bibiyar mujallar matashiya a ko da yaushe, a da yaushe, a da yaushe. Mujallar matashiya, mujallar matashiya, mujallar matashiya. Shin kuna da labarin kafar yada labarai da ke da alaka da al'umma cikin harshen Hausa? Matashiya ce amsa. Gidan jaridar Matashiya na gabatar da shirye-shirye masu ilmantarwa, faɗakarwa, sadarwa har ma da nishadantarwa. Za ku iya kallon mu kai tsaye ta hanyar talabijin ɗinmu ko sauraron mu a matashiya rediyo ko kuma a yanar gizo matashiya.com. Za ku iya bibiyar mu a dukkanin kafafen sada zumunta kamar YouTube mujallar matashiya ko kuma Facebook a mujallar matashiya ko a Instagram a mujallar matashiya ko ku same mu a Twitter at yan matashiya. Kada ku saki a bar ku a baya domin al'umma ne a gaban mu? Mujallar matashiya, mujallar matashiya, mujallar matashiya. Mujallar matashiya ta zama hasken talakawa. Mai talla shi ke da riba haƙo wannan zance haka yake. Ina jama'a da ke buƙatar a tallata muku hajar ku to nesa ta matso kusa da ku. kuwa mujallar matashiya ta shirya tallata muku kayayyakin ku a kasuwanni ko masana'antu har ma da kamfanoni za mu tallata muku ku a cikin sauƙi tare da samun biyan bukata kuma abin murnar shine tallan a farashi mai sauƙi muna da tsarin talla na naira dubu uku domin ƙananan 'yan kasuwa muna da hanyar tallatawa kamar matashiya rediyo matashiya tv da kuma yanar gizo matashiya.com domin ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar lamba sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida mujallar matashiya a bar alfaharin ku ce. A daidai lokacin da jama'a ke jimurin samun labarai da rahotanni gami da shirye shiryen managarta daga madogara a Bartin Kaho. Mujallar Matashiya na farin cikin gabatar muku da sabbin jadawalin shirye-shiryenmu masu ilimantarwa Fadakarwa, sadarwa har ma da nishaɗantarwa labarai da rahotanni zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun litinin laraba alhamis da kuma asabar da misalin karfe shida na yamma shirin rabin ilimi da kuke aiko da tambayoyinku akan addinin musulunci da rayuwa zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun alhamis da misalin karfe tara na dare shirin ina mafita da ke kallon kalubalen da al'umma ke fuskanta a bangare daban-daban zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun talata da misalin karfe hudu na yamma shirin ana yi da kai da ke kallon dukkanin al'amuran da suka shafi al'umma ta kowace fuska zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun laraba da misalin karfe goma na dare yayin da shirin ciki da gaskiya wanda muke bawa 'yan siyasa damar faɗar albarkacin bakin su zai ke zuwar muku a dukkanin ranar lahadi da misalin karfe bakwai na dare shi kuwa shirin abokin tafiya zai ke zuwar muku sha shida ga kowane wata shirin 'yar cikin gida wanda muke tattaunawa da 'yan jarida da waɗanda suke da alaƙa da aikin jarida zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun litinin da misalin karfe shida na yamma shirin dandalin kannywood da ke tattaunawa tattaunawa da jarumai daga masana'antar shirya fina-finai zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun asabar da misalin karfe tara na dare sirrin ma'aurata shiri ne wanda ke ɗauko ƙalubalen da ma'aurata ke fuskanta tare da warware su ta cikin shirin zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun talata da misalin karfe uku na rana. Ku kasance da mujallar matashiya a shafinmu na YouTube domin samun damar kallon ƙayatattun shirye-shiryenku managarta. Za ku iya bibiyar sauran shafukanmu na sada zumunta kamar Facebook at mujallar matashiya ko kuma Twitter at 'yan matashiya har ma da Instagram at mujallar matashiya. Domin karanta labarai da rahotanninmu kuwa za ku iya bibiyar shafinmu na yanar gizo matashiya.com mujallar matashiya muna alfahari da ku to masu kallon mu barkan mu da dawowa to malama idan ya kasance an je kowa ya tsara yadda za a yi shagalin biki ko da kasancewar matan su kaɗai ne a wajen su ma mazan su kaɗai ne shin komai za su iya yi a wajen wanda bai taka shari'a ba misali tunda an ɗauke kafar maza a inda mata suke an yi musu iyaka komai suka yi daidai ne kenan ko kuma shi ma dai akwai iyaka yadda za su yi daidai gwargwado ba tare da sun shiga shari'a ba mm. su ma akwai iyaka mm. da aka ce an bai wa mata dama za su haɗa isu isu mata eh. sai a kiyaye wani lafiza ake fita mu kiyaye zantuttukanmu a cikin mu mm. duk abin da muka yi ma ya lafaz min alqawl illa da ibon atid mm. haka ubangiji subhanahu na ya ce babu wani lafazi da za mu yi shi face akwai mala'iku guda biyu wanda Allah ya wakilta za su tuhumi ma akai ki sani irin maganganun da za a faɗa a yi kalmomi masu daɗi ba na batsa ba gaskiyar magana a yi a waƙar da za a yi kada a yi abin da aka san cewar akwai taɓa dokar Allah Allah baya son masu maganganun banza a yi abin da za a faranta kuma a yi shiga wacce take cewa ta shari'a ta yadda an ganki da ita ma'ana shigar ki dan kin ajiye mayafinki kina da gashi kin baza gashinki kin zuba gwalagwalanki an gani kin ɗauko ɗan mayafinki ki rufa za ki ga wannan duk babu laifi akwai wani biki da muka taba zuwa wanda har yanzu na ga bikin sun kuma gaida ta kwana kwanan zami a satin nan har yanzu ban ga biki da aka yi wanda ibirge ni irin na wannan ba kuma wallahi malam su kansu dukkan za a iya cewa yan boko ne dan mm. uwar yarinyar likita ce kuma sannan in wadata ce Allah ya ba su rufin asirin sai aka yi wata doka da ka'ida wurin bikin da za a shiga mm. babu wani namiji da ya shiga masu ɗaukan daukan hotunan su mata ne kuma ba a yarda ta dauka da waya ba da kin zo da yasa ka lura kake kirar waya ke ta mutu a gurin to anan aka saki anan aka yi shine a lokacin da na gari irin tsarin to aka ga cewa na so da wani ma ya fi mana wannan din sa afin na babba ne mai tsara na rufo abina ni ma a ciki mm. muka tsaya aka dan yi mu a matsayin mu kaman wasan iyaye ko kakanni muka tsaya a gurin mm. muka dan yi aka ba haka ana ana ana ana dan ba haka wannan to tana yabo wata tana tana waƙoƙi haka na amarya mm. muka je aka yi abu aka yi abun nan cikin farin ciki kuma abun gwanin daɗi mm. na san dai tun ɗauki mataki biyu a bikin na ɗaya gaskiya an ɗan ba da ɗan abin da Allah ya hore na duniya mataki da na ce aka ɗauka biyu an rintse kada wanda ba a yada wanda ba shi shi idame su da surutun cewa haka ba sai suna yi amma ba zai ga musu ba eh. na biyu kada a kira barayi hmm. na uku suna so su kiyaye shari'a musulunci amma da kuma kafa yadda kenan kuma abin yayi kyau an yi kyaututtuka sosai a wurin an yi kuma iyana, kuma bidiyon ba wanda dauka sai isu su suke da kayan su hmm. to kun ga irin wannan da an ga dauko an tsinci kamar mu kakanni an gamu da wani mayafi da wani kawai mu rufa kar a ce an wani mu abu ne ibu to na wani lokaci sai muka saki da mu a lokacin nan eh. har aka ga sauƙoƙin da ke wuyan mu da shauransu hmm. kun gani saboda me mun ga idan in mu ta ba wata waya da za a dauka bare a je a kai ki wani wurin a yada tunda ana irin wani shabbata hmm. an taɓa wani ai malami da aka je wani taro aka dauki fuskar wani aka dauko daga wasa ga yada a gana ta ga malam wani yana rawa yana rawa hmm. to duk kun ana samun irin waɗannan musamman mutum wanda yake ya kuma ita uwar tana da daraja ko wani za a dauka a je a to da a san kalmomin da za a faɗa saboda kun ga dauke dauke nan wani abu da muna ganin matan wata ba sai ta dauka to idan aka samu kina ta magana ta ba dauka ta ta banza ko ta rashin mutunci wani ma silikin ki zai turawa kuma kamar da aka yi da kwanan wata yarinya mm. wacce aka ina ji duwan suka kakadin social media sun danga abin za a yi auren ta wajen shekara uku dauka tun ta sha shida aka ce wani yaro ya dauki hoton ta ba sitira. ai ina yi ganta ya samu su ma a dole a tuhuma mm. aka dauka tun da daidai inda aka ce an ganta a cikin nan a ina ta ya dace da kayan ta ya dauka duk da ya ci mutuncinta kuma mm. ana nana bibiya haƙin sai shekara uku a auren ta sai aka tura mijin da zai aure ta mijin ya fasa auren a yanzu haka hmm. kamar yadda labari izo hmm. ya fasa kuma gashi an samu matsalar tozata da yarinya kun gani don haka ku ma mata ka kuce ai mu mu mata ne ko kuma ai ta wani tsala ta wani rike riken juna duk baina baina ayi a tsakani hmm. baki zake ba bare a biki da wani abin da ba za ke kare kanki dan an yi rawa duk babu laifi babu laifi tsakanin mata ne wani duk babu komai aka yi ta matukar abin da aka daɗin abin da aka yi shi a cikin dai ba wani abu ne saba wa Allah ba dama shi a biki ai ba halitta ga santai da ah, hadisi ko Qur'ani ba zance na gaskiya eh. a ka'ida gun ma da ake walima mutane su ake lecture da yawa abin da ake walima farin ciki ya so a dan saka abin da ake kokari ya dan bubbuga gaskiya mm. amma sai a ce sai a dauko malama to da ta kula mun ni kana a zuwa ce to ina san ya ba ba ci aka ce ai nan ba sai ka dinga ga mu to an zo ku a farin ciki da ga mutum mutar aljanna lokacin nan ba haka ake ba al'umma eh. mu wasa ma ake muna ido dole saboda mutane bisa su tafi kiran ganiya eh. in ka iya maka wani mummunan zato gurin da ake walima dan abin nishadi ake sa mm. inda faɗa kawai kaɗan ce to ƴan uwa Allah ka mu bikin wani ƴaƴan mu an yi farin ciki ko da amana da ango an kasa an musu addu'a an yi waye waɗannan da shoran su mm. an yi ayi wannan to sai dan saka da abin da ake jin an ji dadin su an saka dan wani yabo wani dan wani abu ya kai dan wani yake dan dai sautin da bai zama an kure an zama na la'anta ciki ba duk babu laifi a ciki harka ce ta biki mm. yau ba ta aka yi lalle sai an dinga ba a zo annabi rahmati ko kuma sai an dinga cewa a kalilan ya uji ko kuma sai an dinga ba shi ne ka'ida da aka ce sa matsan ba wa'annan muhallin da ake so a yi gun da aka ware a ce wannan ana so a wa'azantar da ango da amarya wallahi malam abakar mai wa'azin ma samu amma an zo ana yi ana kun shiru ana ana saboda sun zo ne nishadi za su ba a matse mutane gaskiya mm. ana yin wannan a gari mun rasa wani lokacin mutane aka fahimtar da su sai a ce a ah, ai akwai wacce ta irin wani cikin irin aminai na an je bikin yarinya ta sai aka zo ake wani shan da a ah, mana ma kuma da kunje to mu ma banda mu na ce mu a bai aka ban mu aka ce kan mi wannan ni da hujja ta rike tsarin biki eh. da hujja ta a ciki amma sai wanda ta dauka ce a ina ai idan biki amana ko za a zauna mu raba ta sauka muna ta haka ma haka ba za mu motsa ba to mu kuma haka dan ya ce ni ba ba sai an namu su ga da nishadi eh. ana kai su da farin ciki da wannan muna ta ruwa a yi daidai gwado da duk wanda zai ga tsarin bikin sai dai in wani abu isa a ransa ya suka amma ba za a yi abin da yake an yi suka a ba to irin wani tsari shi da an yi shi a wurin biki an ci an sha an kyautuka an yi farin ciki ke in gaɗa ca ku gaɗa wani ufa duk ku yi komai in ma an yi mamaye ku tsakanin ku duk ba abu ne aka tuna kamar inda wasu abubuwa sun ɗauko irin waƙoƙi na baya to amma yanzu tsofi ƴan bakwai sai su ɗauko tina eh. su wace ta ne musu eh. za ka ji a ɗauko eric ma wane ne ina na ba su wanda suka wuce eh. sun saka ni a ciki to ƴan baya ba fa iyayen can ba su ɗauko su wannan sai jimi jimmy clip eric da irin su tina da shauransu irin wani wakan tsofaffin da tun ba kuwa ka yaye su to ka sun saka su da kaga an saka su ga tsumi ya tashi eh. tsofaffin yan bokon nan eh. a shekara haka hamsin da wani sittin da shauransu eh. sai ga sun dan motsa a gurin to duk da suke wannan shi ma ba wani abu aka ce a yi mana ba shi fa musulunci sauki ne da shi mu sauƙaƙa mu bi tsarin zamu sai a samu lafiya domin aka matse da yawa mara bakar barna take fita kamar tugu ne kamar ciwo ne kuji ya kuce ruwa ba a yi masa hanyar aka fita shi ba to zai fasa wani gurin in ya fasa sai zama illa a fata hmm. idan ba a bari an yi abu haka da tsarin da yake ba to a ƙarshe waɗanda ake takura da suka balle sun fi kowa barna to malama muna godiya sosai masu kallon mu yanayin tsarin yadda ake gudanar da biki kenan kamar yadda koyarwar addinin musulunci da tanadar ah, kamar yadda kuka ji malama ta yi bayani a kai ah, wato babu inda aka ce kar a yi nishadi Eh, mata dai su yi daban maza su yi daban gaskiya ne <laughs> gaskiya haka to malama muna godiya ba sani ba kafin mu rufe shirin a wannan lokaci ko kina da tsaraba to tsaraba ta ne ta kuri ta ce dai kira ga mata yan uwana mm. ƴaƴaye kanne mm. aminai mm. har da jikokinmu nan duk mun haɗa su ga su nan jikokin <laughs> Ga su nan da yawa abinda nake kira anan zuwa ga yayaye da jikoki da amini da shauransu su yake mu amina cewa kan wannan a kyautata kai a kiyaye kai zaman gyaran kai na mace yana da amfani gaskiya muna da maimaita kafin a kai yarinya gidan miji a yi duba ba mata da matsala abubuwa uku mm. ba matsalar aljanu ba matsalar sanyi da ke tare da ita eh ba kuma rama kashi ko ina fata kuma cikon na uku ka tabbata abin da Allah yi mata namiji yake da su a gansu ba na soso bane wannan ku yi hakuri yayi na faɗi wannan ba na soso bane nata ne na kanta a gyara ta ɗan tsakanin watanni uku kuma ta gyara sosai yarinya ta murmure ta yi kyau ba ana ɗan ba ta ganga fara tana biyu ta ai ganta ɗan akwai mai sirri ba ta ɗan murmure jikin ya ɗan goge ɗan kuraje babu ɗan haske ko ina ta cika inda ake so ya mace to haka muke so ba wani labarin ta da matsalar yawan ciwon kai ko yawan fushin ga yarinya ta kaɗai. tana yawan fushi tana yawan wannan malam abubakar akwai matsala yawan ciwon kai yawan fushi ba a mata komai ba akwai iska tare ta ayi kokari kar a kai ta gidan miji ita domin wannan abin na buya da iska da ta ga an ka ba kwan namiji sai a samu matsala mm. namiji ba duka zai ga ya gama kashe kuɗi wahala bayan ka masa yarinya da wani sabon bujiri a zauna lafiya eh. na biyu a kula da ya take yawan mugun ciwon mara tana al'ada shi ma akwai matsala a dinga ganin yaya ita ke zama a cikin jikinta na fuska ne ba zan faɗe shi a midiya ba kada maza su ne kada mata su ce hmm, ita ce mai ba zan faɗi wannan ba hmm. ki dai tabbata kin kai yake an duba miki ta na matsalolin a kai ta lafiya wannan shine abin da nake gani a cikin su to malalla muna godiya sosai <laughs> Allah saka da alkhairi a madadin malama Fatima na bulisi ba ko mfr malama ta sallah haka aka fi sanin ta da shi <laughs> za ta yi sallama a gare ku a wannan lokaci malama ga ki ga masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaiki salamu wa rahmatullahi wa barakatu a madadin da wanda ya sada mu da ku ahmad ibrahim abubakar mutula ibrahim suna na nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wani makon idan allah ya kai mu assalamu